وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية أتيق بدك لا تلتاف سوى مسلم yau muna safiyar asabar 23 ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha daya ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabu talaq littafi na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun saɓanin nuskohinsa kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na uku hadisi mai lamba ainihin ashirin da ɗaya dubu da ɗari hudu da saba'in da hudu a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na hudu hadis mai lamba ashirin da biyu dubu da ɗari hudu da saba'in da biyar a cikin baka da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim Allah ya ji sai ce babu bayani ana tahriram da ati, babi da zai bayanin cewa mutum in ya baiwa matarsa zaɓi ko su ci gaba da zama ko su rabu la ya kunu talakan wannan din bai zama a matsayin saki illa bin niyya sai idan shi mijin ya yi niyyar saki ne da haka to a nan sai saki ya shiga amma don ya baiwa matarsa zaɓi to zaɓi ɗaya ko mu ci gaba da zama ko mu rabu to wannan ba rabuwa ba ce ba saki ba ne قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا حول السند قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف an aisha ta radiyallahu anha qalat wannan hadisin da sanadi zuwa na aisha Allah ya kara mata yadda ce. lamma umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi takhyir azwajihi lokacin da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya baiwa matansa zabi Bada bi da ni ya fara faƙala sai yi ce inni zakirun laki amra zan gaya miki wata magana wani al'amari fala alaiki Allah ta ajali hatta ta samiri abawaiki kada ki yi gaggawa ki yi shawara ki je ki nemi shawarar mahaifanki ki nemi shawararsu ƙalat na na isha ta ce kada alima anna abawayya lam yakuna liya amurani bi firaƙihi shi manzo Allah hakika ya sani mahaifana ba za su umarce ni cewa ko su bani shawara cewa rabu da shi ba qalat nana aisha tace summa qala sannan manzo Allah su sallame yace inna Allah azza wa jalla qala lalle Allah mai buwaya da daukaka ya ce يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الأحزاب الثامنة والعشرون إلى التاسعة والعشرين الله يسيد من ذا يا أيها النبي يا كيوانا النبي قل لأزواجك قيا وما تنكر in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinata in har ku kun kasance kuna nufin rayuwar duniya ne da kawarta so kuke mai rayuwa irin ta 'yan duniya ni da ku a matsayina na manzan Allah to ni wannan ba rayuwa ta bace da aka fata halai na ku zo umatti'kunna in jiyar da ku daɗi wa kunna sarahan jamila in sake ku saki mai kyau ku je ku samu 'yan duniya irin ku ko waɗanda kuke son suke son su yi rayuwa ta duniya 'yan duniya ku je ku yi rayuwa wadda kuke so da su wa in kuntunna tudinna Allah wa rasulahu in kuma ku din kun kasance kuna nufin Allah da manzansa ne wa daral akhirata kuma in aka je lahira ku shiga gidan aljanna fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima to lallai Allah ya tattali lada mai wani irin girma ga masu kyautatawa daga cikinku wanda suka zaɓi rayuwar lahira a kan rayuwar duniya sura ta 33 surar al'azab aya ta 28 zuwa 29 ƙalat na na isha ta ce fakultu sai na ce fi ayi haza a samiru abawayya to a tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu ko a mai da wani dalili mai zan je neman shawarar mahaifana akan wannan akan zaɓi Allah da manzansa da lahira ko kuma zaɓi rabuwa da manzan Allah jin zaɓi duniya ma'ana akwai balansu ba balansu abin bai balansu ba ga Allah ga manzan Allah ga aljanna a gefe guda ko menene a ɗaya gefen yayi nauyinsu to yanzu wannan sai an tafi ana neman shawara Fa'in ni uridu Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah nana Aisha tace to ni ina son Allah ina son manzan Allah kuma ina son gidan aljanna qalat nana Aisha sun summa fa'ala azwaj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mithla ma fa'altu sannan sauran matan manzan Allah su sallam duk ya je karanta wannan ayar sai ta aikata irin abin da na aikata ta ce ta zaɓi Allah da manzansa da aljanna an gane to kaga nan ba saki ba ne ba girga shi a matsayin saki ba ƙala a dasana tsoron jibin yunus ƙala a dasana abadu bin abad a na asin an mu'azata al'adawiyya a na aisha ta ƙalas wannan hadisun da sanadi zuwa na aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce ka na rasulullahi sallam ya sta'adinu na manzo allah sallam ya kasance ina neman izininmu idza kana fi yawmin lil mar'ati minna in yana ɗakin wata mata a cikinmu, sai nemi in kina so in kwana ɗakin kishi kenan in ka so in je wani ɗakin kwana ba da ma nazalat bayan saukar wannan aya turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' al-ahzab 51 turji man tasha'u minhunna kana jinkirtar da wadda ka ga dama daga cikinsu wato uwi ilai kamanta sha kana tattaro wadda ka ga dama daga cikinsu sura ta 33 suratul ahzab aya ta 51 da wannan ayar malamai suke cewa babu wajabcin rabon kwana akan manzan Allah an gane ku shi matansa duk ɗakin da ya ga dama sai je ya kwana kuma bai yi zalunci ba an gane ku shi rabon kwana a wajensa ba wajibi ba ne saboda Allah ya ce turji man ta sha'u min hunna wa tu'wi ilaika man ta sha an gane Faƙalat laha mu'aza sai mu'aza tace da nana Aisha fama kunti taqulina li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza ta'azanaki to idan manzo Allah ya nemi izininki in kina son kwan a ɗakin ki in kina son in kin ga dama in tafi wani ɗakin kwana me kike cewa da shi qalat nana aisha tace kuntu aqulu in kana zaka ilayya lam usir ahadan ala nafsi ce to in dai dama ta wuce to ba zan fifita wani a kaina ba a ce ga ka ko ka zauna da ni ko ka tafi wajen wata ba zan taba zabar ka tafi wajen wata ba in ba an gane to ayo ba maza Allah ba ko ko yanzu ka ji matarka kana da mata biyu kace ka tafi wani ɗakin ta ce inda ta gaida asha yaya ai da matsala ko kenan eh, zaman lumbulin ba ake yi a gane ba matar da za duk mace tana jin a ce ina ma kullum mijinta a ɗakin ta yi to ballan sana ka ce ka ba ta zabi in kin ga dama yau kwanan ki ne in kwanan ko in yi gaba za ta yarda. an gane to wannan zafin da yake ba su shi ma ba saki ba ne an gane don mutum ya ce da matarsa to yau kwananki ne in kin ga dama kwan a ɗakin kin ga dama in yi gaba to ba wai ya sake ta ba ke an gane قال وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه فتنكش وانتا قال حدثنا ابن يحيى التميمي قال اخبرنا عبثر عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشه رضي الله عنها نانا عائشه تجي قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا ما زال الله صلى الله عليه وسلم يا با مزابي ko mu ci gaba da zama da shi ko mu rabu wannan kuma bamu kirga shi a matsayin saki ba قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال وأن حديث لسنة جوا مسروق يتي ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني يتي بند داموا إن بيو ما zaɓi sau ɗaya ko sau ɗari ko sau dubu in duk sanda na ce zaɓi ɗaya ko mu rabu ko mu ci gaba da zama ta zaɓe ne to shi kenan walakar ta haltu aisha ta faƙalar masruk ya ce na tambaye na na aisha game da wannan sai ta ce kada sayyara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ai manzo Allah mu ma ya ba mu zabi sallallahu alaihi wasallam afa kana talakan wannan din ya zama saki ne an gane ma'ana ba saki bane dan mutum ya bai wa matarsa zabi ko su ci gaba da zama ko su rabu to ba saki bane an yi wannan sau ɗaya an yi sau goma an yi sau ɗari an yi sau dubu sau malala gashin tinkiya muddin ta zaɓe ka ku zauna to wannan ba ya kirga sha matsayin saki an gane قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه نانا عائشة تتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بي وما تنسى ذابي falam yakun talaqan wannan zabin da ya ba su na su zauna da shi ko su rabu bai zama saki ba قالوا حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت نانا عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه manzo Allah su salam ya ba mu zaɓi ko mu ci gaba da zama da shi ko mu rabu da shi fakhtarnahu sai muka zaɓe shi muka zaɓi mu ci gaba da zama da shi falam ya'uddahu talaqa sai zaman to manzon Allah bai kirga wannan matsayin saki ba قال حدثنا يحيى بن ibn abi shayba wa abu شيبه qala yahya akhbarana wa qala al الاخران hadathana abu muawiya عن الامش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت نانا عائشتك خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا با nasi gaba da zama ƙarƙashin igiyar aurensa sa ko rabuwa sai muka zaɓe shi falam ya adu da ha'alaina alaina shi'a sai zamanto bai ƙirga wannan ɗin wani abu ba a mu na daga saki ƙalawa adasin ya bu rabi'i zahrani قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله وأن سند قدابيو لو كنتم أنك حديثي دي قباتا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال jabir dan abdullahi ya ce da hala abubakar ya sa'adinu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq ya shigo ina neman izinin shiga wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzan allah ya fushi da matansa ya keɓe kansa ya ce wata guda ba zai shiga wajensu ba an fahimta ina mashirba ɗin shi waje da aka ware na aiki kamar stoni. an gane kamar sto ne manzo Allah yake da shi da ake ajiye kaya daga nan yake mutane rabu to lokacin da ya samu wannan fushi da su saboda shi a gidansa bai da taraka bai da daki bin dakunan matan shi yake yi saboda haka to sai ware kansa sai koma nan gurin sai ta sai wata guda sannan ma sake ganin ko sannan ya shiga gida to shine sayyidina Abubakar sai ya zo ina son iga manzan Allah su salam saboda ya jiyo labari cewa manzan Allah ya saki matan shi to da ya zo masallaci fa wajadan nasa julusan bi sai sarar mutane na zazzaune a kofar gidan manzan Allah su salam lam yu'zan li ahadin minhum ba wanda aka yi izini ya shiga ko shi manzan Allah ya fito ba ai wannan ba qala fa udina li abi bakr jabir dan abdullahi yace da abubakar siddiq ya nemi izini sai aka yi masa izini cewa ya shiga khala sai abubakar ya shiga sun ma kabbala umaru sannan sai ga umar shi ma ya zo fasta a zana fa'udina lahu shi ma ya nemi izinin shiga wajen manzala su salam ko manzala ya masa izini to ai mu kenan ko ba yadda za ka haka za ka haƙura ba yadda za ka in ka gama za Allah to damansa duba za ka ga umar hagunsa abubakar hagunsa ka duba za ka ga umar a fahimta ba yadda za ka yi haka za ka haƙura ko aljanna aka je haka za ka gansu to ya za ka yi kana bata lokacin ka ne a banza <laughs> an bayanta yanzu duk ga mutane ku kalle su ga sunan kowa zaune amma da bakar ya zo ya ce gani na zo sai aka ce ne shigo umar da ya zo ya ce shi ma gashi yanzu sai aka ce ne kana son manzo Allah dole ka so Abubakar dole ka so Umar kana son zama da manzo Allah dole ka so zama da Abubakar da Umar dai ba haka ba to ba za ku zauna da manzo Allah ba da duk gurin da ba Umar ba ba Abubakar ba Umar manzo Allah bai gurin to da haka sai ka sai ka zubar da makamanka kenan ka hakura فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه da suka shiga sai suka tarar da manzan Allah zaune ga matansa sun kewaye shi wajiman takaici da damuwa sun sa ya ma kasa magana sakitan ya yi shiru lafazin wajim shine mutumin da damuwa ta hana shi magana ga maganar ina so yi amma damuwa ta ne ta hana shi Faƙala, jabir dan abdullahi ya ce faƙala sai umar dan khattab yace ma'ana lokacin da umar ya shigo sai ya tarar da manzo Allah ga matansa sun kewaye shi sai yace la na shay'an udhiku hukun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai na faɗi wani abu da sai ya sa manzo Allah dariya fa qala ya rasulullah sai umar dan khattab yace ya manzo Allah law ra'aita binta kharija ina ma ka ga mata ta binta kharija sa'alat min nafaqa ta nemi wani abu a wurina da bani da shi fa qumtu ilaiha fa waja'tu unuqaha sai na tashi ban ce da ita komai ba kawai da niji sai na noshe ta a wuyanta <laughs> kaga kuma kun yi dariya an gane fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma zalla yi dariya wa qala sayti hunna hauli kama tara yas'alnani nafaqa ita to nima waɗannan da ka gansu gashi nan neman in ba su abin da ban da shi suke faƙama abubakar ne la aisha ya jawo unuka sai abubakar siddiq ya tashi shi ma ya tafi wajen na aisha ina zungurinta a wuyanta faƙama umaru ila hafsata ya jawo ma umar shi ma ya tashi ya tafi kan na hafsa yarsa shi ma yana zungurata a wuyanta kilahuma ya ƙuni Kowannensu da abubakar da umar na cewa tas'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda kuna nema manzo Allah ya ba ku abin da ba shi da shi fa qulna wallahi la nas'alu rasulallah sallallahu alaihi wasallam shay'an abadan laysa indahu sai suka ce wallahi daga yau har abada ba za mu sake neman wani abu daga manzo Allah ba abin da mun san ba su da shi ba shi da shi thumma atazalahunna shahra to daga nan sai manzo Allah da ya fita daga gidan sai ce to ma sai an yi wata guda ba zai shiga gidan ba aw 29 ko kwana 29 thumma nazalat alaihi hadhihi al-aya to sai wannan aya sannan sai wannan aya ta sauka ya wan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya al-ahzab 25 ila lil muhsinati min kunna ajran azima al-ahzab 29 wadannan ayoyin da muka ji fassara su da su ƙala jabir ya ce fabada bi aisha sai manzo Allah su ya fara wannan zabi da nana aisha faƙala sai ce ya aisha ya aisha inni uridu an uridu alayki amran ina so in gaya miki wata magana in bijar da wani al'amari gare ki uhibbu Allah ta'jali fihi ina son karki gaggawa a cikin wannan al'amari hatta tastashiri har sai kin nemi shawaran mahaifanki qalat nana aisha tace wa ma huwa ya rasulullah wannan al'amari wannan ya manza Allah fatala alaiha al'aya sai manza Allah su sallam ya karanta mata wannan aya ko waɗannan ayoyi qalat nana aisha tace afika ya rasulullah astashiru abawayya yanzu a cikin abin da ya shafe ka zan nemi shawarar mahaifa na ya manza Allah a ce in zauna da kai ko rabu da kai yanzu abin da ya shafe ka zan tafi na shawara da iyaye bal akhtaru Allah wa rasulahu wa dar al akhirah tace to shikenan na zaba Allah na zabi manzan Allah na zabi aljanna wa asaluka Allah tukhbira imra'atan min nisa'ika billadhi qultu tace fat burin da nake yi alfarmar da nake nema a wajenka duk wanda ta je ka je wajen ta ka gaya mata a matan ka kar ka gaya mata abin da ni na faɗa ka kyale kowa ta zaɓa abin da take so kaga wani lambo na kishi a ku yanzu na ta yi ne yanzu ta yi fakare ke in ya je gaya musu ya aisha ta zaɓe ni yanzu aka kowace su ta mata ne ta zaɓe shi to ya ja baki yin shuru yanzu aka ma ba san ya gaya Aisha ba to wata wai sai ta bice ai ta mace ce to menene in in san na rabu da kai sai ni ko kuma sai ta yi ta zaba a rabu kuma sai ai mata sakiyar da ba ruwa ko ta yi wa kanta gege ruwa an gane ƙala manzala yace ce da ita la tas'alu min minhunna illa akhbartuha ba wata mata daga cikin mata na da za ta tambaye ni in ta ce da ni me kika zaɓa ke sai na gaya mata gabin da kika zaɓa da aka karma ki ce na tafi a lumbu-lumbu ya fito mata sakke na a mutum ko ba wani zancen ba zan gaya musu ba zan gaya musu ga abin da kika zaɓa an gane ku inna Allah lam yab'athni mu'annita Allah bai aiko ni mai tsanantawa ba ga al'umma wala muta'annitan kuma bai aiko ni wanda yake kuntatawa a gare su mai ɓoye musu alkhairi yana musu sharri ba ko mai nufin su da sharri ba walakin ba asani mu'alliman muyassira Allah ya aiko ni ne mai ilmantar da mutane kuma mai sauƙaƙa musu al'amura duk abin da zai zamanto damuwa ko ɓacin rai ko baƙin ciki ko ƙunci ba zan yadda saka su a ciki ba kuma zan gaya musu shi in sanar da su shi domin su nisance shi an gane manzo Allah ke nan sallah an fahimta to dai idan mutum ya ba matarsa zaɓi ko matansa zaɓi wannan ba a ɗaukasa matsayin saki an fahimta suna nan har yanzu matansa ne to yanzu na bar wata matsala da gangan domin ku tambaye ni akanta ko za ku iya za hararo ta mai kice ita طيب بارك الله فيك شيني an ta tattauna in ya ba da zaɓi ba saki ba ne idan sun zaɓe shi kenan sharaɗi shi ne in da ka ba ta zaɓi sai ta zaɓi gaba da zama da amma sai ta to yanzu menene hukunci daga lokacin da ta zaɓa shikenan saki ya tabbata ko sai ka tabbatar da saki Hmm. menene abin da za a yi tana zaɓa sai ta ce eh, ta zaɓi kwarabu ɗin to saki ya tabbata ko kuwa a'a sai kuma ka tabbatar sai ka sake ta tukuna to ko da malamai sun ƙari juna sani akan wannan matsala sun tattauna amma tattaunawar don kara ce ba tattauna ba ce amma ba dalilin tattaunawar. ai ta kanta ayar abin da ta faɗa kenan ko fata'alaina umati'kunna wa usarrihkunna ba daga sun zaba ko ta zaba shikenan saki ya tabbata ba a'a sai ka ne ayaka ayar ta faɗa ko ai fa'un din ta taqibci to ba daga wannan ba to okay kun zaba a rabu to shikenan yanzu sai mataki na biyu shine rabuwa to ya za a yi ta in ka ga dama sai ka ce to na baki dama saki kanki sake nawa kike so kina so ya miki sakin da akwai komai ko kwaya sake ki sakin da babu komai bayan ka sake ta kina so mu ci gaba da zama ta inda zan iya dawo da ke mu ci gaba da zama ko kuwa kina so mun rabu mun rabu ke an fahimta in ta ce tana so ku ci gaba da zama to me amfanin a rabu inda kina sa ci gaba da zama Eh. ko tun ta ce tana so shi kenan sai ka saka an fahimta har yanzu wannan conflict din abinda ake cewa batin rai ne yake kaiwa ga irin wannan abin to waɗannan matakan da za a bi kuma sauƙaƙa batin ran suke yi to da ka sai ka ci gaba da yalwata ka da buɗe tunaninka don kada ka je ka yi abin da zai zo ya zama damuwa to da ka sai ka yi haƙuri in ta ce a'a Eh, ita dai a yi sakin to shi kenan in ka tashi saki ɗayan ma in ka bata ta gama idan. shi kenan ba sai ka yi biyu ba ko uku an fahimta to da haka in mutum ya ba matansu zaɓi bai zama saki in sai sun zaɓi sakin in sun zaɓa kuma sai ya zartar sai ya saka idan bai saka ba har yanzu sakin bai tabbata an fahimta da Allah ya mana jagora ya dora ma kan yake to sai mu kwana anan akwai maganganu guda biyu zuwa uku da ya kamata mu faɗa menene an dawo fayyan fama kenan kuma sai ku yi haƙuri ko sai ku yi haƙuri kenan haka za a zo kuma a yi ta shi wannan aiki na addinin musulunci aiki ne wanda yake bakin rai bakin fama tun shekaru masu yawa nake sha da ku mutanen kano mu gode wa allah musamman mutanen kura mu gode wa allah a wannan harka ta da'awa allah subhanahu wa ta'ala yi wa wannan gari din wata irin albarka tun da muka sa kafar mu kasar zuru aka fara zuwa da'awa tun 90 da haka mutane sauran kungiyoyin da'awa suka ringa shiga har aka keta jihar neja alhamdulahi duk waɗanda suka wannan aikin mu ne sula ina fatan mun gane to har yanzu kuma duk ƙungiyoyin da suke shiga ɗin ba wata ƙungiya ko wasu da ake yawan tuntuɓa irin ranar lahadi mun yi taro na kwamitinmu na da'awa sai ga bayanai akwai waɗanda suna son su musulunta amma sai an zo daga kura a yana a ƙasar zuru zuru yan tomacin ko refawa ko gwaƙari ko kun shama da za ce shi ke na tattara ko a ke kuna a tafi aka zai yiwu ba zai yiwu ba to wannan abin gashi shike na ya taso ke yanzu waɗanda za su musulunta ɗin nan da suke cewa sai an zo daga kura suna nan sai waya suke ta yi yaushe za a zo yaushe za a so su ba tunaninsu ba ne dole sai an yi shiri su abin da suka ɗauka da an ce ga musulunci inda suka san muhimmancin abin to kawai ɗaukar jaka za a yi kuma abin da ya kamata ke yanzu wannan lokacin da ake ɗauka ko wanda yake da tabbacin za a kai gobe? sama ah, ya za ka yi allah ya ce layu kallifin lahu nafsan illa wasa abu ne da ba za ka iya ba to yanzu mun aji mako na biyu in allah ya dacin watan mayu za a yi wannan tafiya to da aka nace barin fara sanarwa tun da wuri yau muna sha ɗaya ga watan afrilu in sha Allah sha biyar sha shida ga watan mai da izinin Allah za a tafi to da aka jama'a sai a fara tanaji kada kuma mutum ya ji ai akwai lokaci mai yawa sai lokacin ya taho a'a taimakawa din cikin lokaci shi zai ba mu damar yin shirin da ya kamata mu yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance zai tafi wajen yaki ni bi gairiha in yana so zai je zaria sai ce zai je mun ji birko dan batta sai ran da za ta fi zai ce zaria za an fasa zuwa can zaria za a ce amma da za a je yakin tabuka saboda yanayin da ake ciki ana cikin kuncin rayuwa ba kudi a hannun mutane ga tsananin rana ga talauci ga kaza ga kaza irin wannan yanayin da ake ciki sai annabi ya ce jama'a ta buka za a sai ya gaya musu wujahatahu inda za shi ba maganar an ce ta buka za a je kuma yanzu a zo a ne a canza a ce za a tafi wani wuri a sai ya gaya musu ga inda za a saboda me suka ce liya uddu lahu uhbatahu saboda kowa in shirin wannan tafiya da za a yi saboda ne ga lokacin da za a yi kuma gari ne tafiya ce mai nisa an fahimta yanzu insha Allah kasar zuru za a ci ba nan kasar bauchi ba miya ko dan bata ko kwana dan gora ko tudun wada ko rogo ko sumaila ba nan za a je ba ko garko ba nan za a ba yanzu zuru za a tafi zurun nan dama yawanci daga shekara sai shekara muke zuwa to yanzu ya yi danki ya suma ba a je ba ya kamata a yi waccan shekarar ina jin mun dawo bai fi kwana uku ba aka fara azumi kun tuna ku to amma bana mun je ne kaga bara ta zo ta wuce ba a je ba ga wannan ma ta zo ta wuce yanzu sai an yi wannan na gaba sannan za ta yi shekara uku kenan rabon da ake amma yanzu ga aiki kuma ya taso aikin kuma jajazar to Allah shi ne shaida mu abinda za mu iya yi shi za mu yi mun yadda mu bayar da kawunanmu da ɗan abin da Allah ya ba mu na abin da hannu da muke da shi to waɗanda su kuma ba za su iya tafiya ba to su kuma ga ƙofa da za su samu abin da mu ɗin da muka je muka samu ko waɗanda suka je ɗin suka samu shi ne kana gida ka aika da dukiyarka da daga jama'a a fito a kawo gudunmawa mai ƙwari wadda za a samu damar yin wannan aiki a je zuru a je a ba da kalma kawai a dawo bai isa ba in an lura da ɗawainiyar da aka yi kenan da aka za ku ga idan muka tafi aƙalla sai an kwana goma akalla sai an kwana goma saboda a samu bayan waɗanda aka ba kalma a ɗan karantar da su a ilmantar da su a dini basic sannan kuma a sake faro ta waɗansu a sake yin da'awa ta wannan shine abin da yake gabanmu yanzu akwai magana ta biyu akwai outing muslim professionals in da'awa za su yi kamfen na kwana uku a nan jihar kano da izinin allah ba juma'a mai zuwa ba waccan ta sama shine za a fita juma'a asabar lahadi kwana biyu ne uku a ƙasar rogo za a yi kamp ɗin a cikin garin rogo za a dinga fita ƙauyukan da suke da waɗanda ba musulmai ba saboda da'awa to su ma a nan ɗin akwai wani babban gida da za su musulunta su ƙalubalen gurin duk ariyar ba musulmi duk daga ɗan gargajiya sai kirista ta yin sun sa rana sun ce za su musulunta amma har yanzu ba su sa rana ba tentatively muna so mai amfani da wannan dama in an yi wannan tafiya da izinin Allah a ji a karfafe su saboda su karbi musulunci to wannan shi ma ina buƙatar shigowarmu ga baki ɗaya kowa in shigo a wannan aiki da shi to za a yi wannan mako biyu masu zuwa to bayan wannan mako biyu ne da izinin Allah kuma za yi wancan to yanzu kenan ana neman taimako guda nawa guda biyu ana neman taimako guda biyu to Allah ya bada ikon taimakawa Allah ya bada sa'a Allah ya mana jagora abu na uku da ya ce na ya kamata in shigo da abin da na ba ku labarin gidan tunku a ƙasar ɗanbata wanda muna gina masallaci a wurin masu ginin gaba ɗaya sun gaza saboda ba mu san ɗabi'ar gurin haka yake ba sai da muka sa kan mace masallaci ne ba wani babba ba amma in ka ji kudin da ilasa sai ka sha mamaki don sai da ne mamaki an yi aikin nan ake yi ɗan wannan masallacin ya ci miliyan da kaza to da na je sai muka tarar siminti lokacin ana siya dubu goma da wani abu anan sun cin ana siya sha ɗaya da wani abu yashi da ake kawo wa nan naira dubu saba'in sun san sai an ba da naira dubu ɗari da arba'in saboda ƙasar ɗan bata kaf babu yashi da haka sai an je wani waje an safararsa an kawo shi saboda haka wannan abin bulo inci tara naira ɗari shida da hamsin zai ja kuɗi ko ba zai ja ba kaga in kayi amfani da guda dubu daya shi kadai ya ja kudi naira dubu dari shida da an fahimta to yanzu an kai linta ga damuna tana tahowa an rushe shi an son allah ya daga banin azumi a gama amma abinda allah ya shi ake yi to su waɗanda suke ginin kowanne an masa magana cewa yake ajira ajira ajira to ƙarshe muka yi shawarar a sanar da yanwa musulmi gudun abin da yake bukata zuwa yanzu zai kai naira dubu ɗari shida da wani abu da aka jama'a sai ku ji wannan shi ma wanda ya sai ina da wani abu da zai taimaka to kofa abu da take Allah kuma ya ba da ikon taimakawa kullum mu ringa tuna man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda duk Allah ya gina wa Allah gida ma'ana masallaci shi kuma Allah zai gina masa gida a gidan aljanna mu sani aljanna ba ta da kuɗi bai wace da rabo daga Allah subhanahu wataala Allah ya bamu Allah ya mana jagora ya dora makan daidai da muke da musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanin ala nabiyina Muhammad wa ala wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله